وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wanda ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba daren alhamis tara ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda ya daidai da 24 ga watan juni shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road ungwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi ash-shafi'i al-qurashi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta 631 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam daga Makka zuwa Madina ya rasu shekara ta 676 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina mun kwana babi na arba'in da hudu shine babu tauƙirin ulama'i wal kibari wa ahalil fadli wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim babin ke magana akan girmama malamai da dattijai da kuma duk wani ma'abuci falala irin su tsara, wato masu sarauta da kuma shugabanni da gabatar da su akan waninsu idan sun zo wuri kuma da ɗaukaka wato darajan majalisun malamai bi ma'ana inda malamai suke ka nuna darajarsa da kuma fitowa da mutane matsayi da martaba na malamai da kuma dattijai da sauransu kowanne gwargwadon darajar da yake da shi a fito da shi a jerin ganin karatun wannan littafi wannan shine majalisi na ɗari biyu da goma sha shida. za mu tashi a kan waan abi musa الله عنه قال قال رسول sallallahu alaihi wa عليه wa sallam inna min إجلال ta'ala تعالى بالشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط حديث حسن رواه أبو داود ما لن يتي حديثي لك أبو موسى الأشعري الله يقار يدعى قريسا ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce inna min ijilalillahi ta'ala lallai yana daga cikin girmama Allah maɗaukaki ikrama zishaibatil muslim karrama duk wani mai furfura musulmi musulmi mai furfura ka girmama shi ya nuna ka girmama Allah ana ganewa wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi da makarancin alqur'ani mahaddaci masanin alqur'ani ya haddace alqur'ani ya san ma'anarta yana dabbaka ta sai yace ghairil ghali fihi ba mutumin da ya wuce gona da iri a cikin alqur'ani ba wanda malamai suke cewa alghulu fil qur'an matsalan shine qira'atuhu fi laylatin wahida yana daga cikin alghulu fi ka jire alqur'ani a daidai daya ba saba saboda abdullahi bin amr bin al-as ai zai haka manzon Allah ya hana shi bal ma yana yi hadisin nan na cikin bukhari da muslim yayi aure ya auri budurwa don leliya ya auri yarinyan bai taba taba ta ba in ya shigo gida bayan sallan isha'i in ya fara tilawa sai asuba kaga da gaske kenan wannan ustazancin ba na wasa ba ne. tilawa kawai yake yi sai babansa amru dan as sai shigo gidan kasan yaro ya yi aure bayan kwana biyu a ce bari a zo a ɗan leƙa a gani sai ya leƙo ya tambaye ta ya ce mata ya mijinki ta ce ni'imar zauj wa ni'imar ibn madalla da irin wannan mijin kuma madalla da wannan ka?' sai dai fa gaskiyan magana bai san a ya mace ba ana ganewa ta ce ya ce yaya ta ce in ya shigo bayan sallar isha'i tilawa kawai yake har gari ya waye sai ya dire alkur'ani sai ya dire ta dare ɗaya. baban ya ce kai da yasa kake haka ya ce ba ruwanka baba wannan tsakanina ne da ubangiji na a samun baki ya ce ba haka karatun yake bai ce a wannan ka kyale ni wannan tsakanina ne da ubangiji na to kaga yanzu tun da uban ya yi kokari ya fahimtar da shi ya kasa fahimta sai ya kai shi kama wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai shi kan kastina yana zuwa wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah masa tambaya kaifa takhtimul qur'an ya kake sauke qur'ani yace kullu lailatin duk dare manzala ce mu yi ba ana ganewa kaga anan sai manzo Allah ya saita shi to alghali fihi shine misali mutumin da yake karanta alqur'ani dare daya yace ya dire ta shine alghali fihi ya wuce gona da iri ko ya karanta ta a kwana biyu shi ma ya wuce gona da iri sai dai karanta ta a kwana uku duk kowace rana ya karanta izibi ashirin amma inda ya yi kasa da wannan to galibi ya wuce gona da iri kowaye kasan wani zai ce ma haifar da watan ramalana a hadda watan ramalana ka'ida kenan maganar manzo Allah tana sama da duk wani aikin wani malami saboda haka ba zai sa aikin wani malami ka ce za ka kiyasta maganan manzan Allah da shi ba ya ce wa abdullahi dan amuru eh, abdullahi dan ah, amru dan as ba a karanta ƙor'ani ƙasar kwana uku Ya ce bai yi ba dan ya ce ni zan iya kullum manzala ce a ce kwana biyu manzala ce a sai dai kwana uku Ya ce ina da ƙarfin da zan yi ƙasa da kwana uku manzala ce babu in dai karatun qur'ani ne ka sauke ƙur'ani daga fatiha zuwa min aljannati wan nasi to kada ya wuce kwana uku kada ya kasa kwana uku kai to kaga anan manzon Allah ya ba shi ka'ida to wannan shine alghali fihi bai wuce gona da iri a cikinsa ba kaga saboda karatun da yake yi musamman za ka gosu alarammomi a wajen sallan tarawihi ke ce maka wai su ka'ida ne suna yin sauka so biyar a watan ramalana kuna ganewa kuma saukan da suke yi in ka bi shi sallah wallahi ba abin da za ka fahimta haka ka wannan ba abin da kai kawai shi dai ya yi exercise ɗin kwakwalwa amma ba karatun ƙura'ani ba ba a karanta ƙura'ani haka ana karanta qur'ani ne dabbaru a ayati ana yi ne dan ayi tadabburi a cikinsa. sa ba gaggawa ake yi ba kuma ba yawan ake ana so a yi ne waɗanda suke saurara su amfana da sauraron wanda yi ta ne ya amfana ciki shi ne kawai kaifin haddansa ne ya gyara amma kai ba abin ka amfana shi ma kansa ba abin da ya amfana saboda babu tadabburi a ciki kuma ana karanta ne saboda kai ya yayi maka tasiri karatun da yi. to duka wannan yana daga cikin alghalifi ya wuce gona da iyaka a cikin karatun Alƙur'ani. sai ce wal jafi anhu haka kuma wanda ya nuna wa ƙur'ani ƙeƙashewa shine aljafa'u shine rashin karanta alqur'anin gabaki daya wa qala rasulu inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura to shine a kauracewa qur'ani shine aljafi a aljafi anhu sune wa'anda suka kauracewa qur'anin ba sa karanta shi kwata-kwata shi kuma rashin karanta shi yana sa Allah ya dauke alqur'anin shine hadisin imamu ibnu maja wanda ya rawaito shi a cikin sunan ɗinsa kitabul fitan babu zihabul ƙur'an wal ilm yace yadrusul islamu kama yadrus washi'u thawb musulunci zai kode kamar yadda zanen tufafi ke kodewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa minhu fala yabqa fil cikin dare Allah zai zare alqur'ani zai ɗauke ta a cikin al'umma ko aya ɗaya Allah ba zai bata a duniya ba hatta shine sai ce mutane za su wayi gari hatta la yadru ma salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusuk mutane za su waye gari ba su san sallah ba ba su san azumi ba su san zakka ba shine Sheikh Saleh bin Uthaymeen da yazo yana magana a cikin sharhin da yana aqidatul wasatiyya maganar Ibn Taymiyyah da yake cewa wal Qur'anu kalamullah minhu bada wa ilayhi yaudu sai yake cewa wa ilayhi yaudu sai ce haza fi akhiriz zaman hina yu'ridu an-nas anhu i'radan kulliyan la yatlunahu haqqa tilawatihi ولا يجعلوه دستورا ولا عقيدة ولا منهج يتي لأن القرآن أشرف من أن يبقى بين أناس هجروه هجرا كاملا Allah zai za a wayi gari Allah zai ɗauke alƙur'ani sai ce la fi masahifihim wala fi sudurihim in ka bude qur'ani zaka ga ya koma fadi sal wanda ka haddace Allah zai shafe shi sai ce hinama yu'ridu an-nasu anhu i'radan kulliyan lokacin mutane za su kawar da kansu ranka tab daga qur'ani la yatlunahu haqqa tilawati kasa karanta shi wala yaj'aluhu dasturan basu mai da shi shine tsarin kundin rayuwarsu ba wala aqidatan ba su mai da shi aqidarsu ba wala manhajan kuma ba su mai da shi tsarin rayuwarsu sai ce li'anna alqur'ana ashrafu min an yabqa bayna unasin hajaruhu hajaran kamilan qur'ani ya fi karfi ya zauna cikin mutanen da suka mai suka kaurace mai gabaki da sai ce wa haza naziru hadamil ka'aba wannan shine yar uwar rusa dakin ka'aba ya ya'ti rajulun min al-habasha ta yanda wani mutumi zai zo daga habasha afirka kenan kasirun gajere aswadun baki afhajun gwani wa yanqudu kaaba hajaran hajaran zai warware ɗakin ka'aba block bayan block kullama naqaba hajaran maddahu lillazi yadihi idan ya duk lokacin da an tsaro blok ɗin ke jikin kaba sai miƙa ma ɗan uwansa hakaza ya tamadun al-ahjar hatta yarmuha fil haka za su ta miƙa wannan blok ɗin ka'aba suna warware ta ɗaya bayan ɗaya suna miƙa ma wannan wannan jefa har a jefa ta a ruwa kaga jidda kenan zaran jidda da da makka ai kilomita biyar ne sai ce wallahu amkanahu ala zalik ya ce wannan mutumin Allah ne ya ba shi dama akan haka li'anna Allah ya alamu annahu la ya ba'afu nabiyan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi akhir zaman saboda Allah ya san cewa a ƙarshen zamani ba wani annabi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ragma anna Allah sallafa ala abrahata fi khailihi wa filihi yace Allah ya daura akan abraha da jiwayensa da dawakansa aka halaka su sai til annahu ya'lamu annahu sayab'athu hadha an-nabi saboda Allah ya san zai aiko manzon Allah shi sa mai haka lakin fi akhir zaman yace a ƙarshen zamani laysa hunaka nabiyyun ba'da muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba wani annabi ba annabi muhammad saboda haka Allah ya bashi daman ya rusa dakin Kaaba hadisin kuma na nan a cikin bukhari hadisin abdullahi dan mas'udin karkashin ja'alallahu al-ka'bata qiyaman lin-nasi kaga kenan in ba ka'aba babu me ba duniya kana rusa ɗakin kaba to ƙarshen duniya ta zo kawai duniya za ta ƙari wannan a ƙarshen zamani a cikin hadisin sai ce hatta la yudra ma salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusuk za a wayi gari ba a san sallah ba ba a san azumi ba ba a san zakka ba fatabqa fawaifun minan nas sai wasu bangare na mutane za su ragu kabir wal والعجوز dattijo da wata tsohuwa yaqulun suna cewa inna adrakna aba'ana yaquluna a hadihil kalima ya'ni la ilaha illa za su ce su sun tadda babanninsu da kakanninsu suna faɗin la'ilaha illallah. usila ɗalibin huzaifa tabi'i ne da ya ji wannan maganan a bakin huzaifa sai ce la tuguni anhum la ilaha illallah wa hum ya yaduruna ma salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusu. sai ce to ai la ilaha illallah wannan ba za ta yi musu amfani ba sun ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san zakka ba ba su san aikin hajji ba me yasa za ta yi musu amfani qala ha salasan ya faɗe ta so uku kullu zalika yu'ridu anhu huzaifa huzaifa sai bai tankawa sila ba ثم أقبل عليه في sai ya juyo ya kalle shi a kalma ta uku da ya nanata sai ce ya silatu tunjihim minan nar ya silatu tunjihim minan nar ya silatu tunjihim minan nar kai sila wannan kalman za ta tsiratar da su a lahira wannan kalman za ta tsiratar da su a lahira wannan kalman za ta tsiratar da su a lahira to kaga wannan hadisin kenan imamu nasiruddin albani da ya zo kan hadisin yana yi wa ibnu qayyim raddi yake cewa yayi mamaki ibnu qayyim al-jawziya a cikin as-salatu wa hukmu tarikiha ne? da ya kawo maganan cewa tariku sala murtad ana gane a matsayin kafiri yace ya akai ibnu qayyim duk ƙoƙarinsa na tattaro hadisai a ce wannan hadisin ya ɓoyi gare sa in ji albani saboda shi yana kafa hujja akan cewa kaga gashi nan a nan a tsinatar da su kuma ba sa sallah sai yake cewa hukumar tarikin sala shi hukuncinsa kafiri ne amma kufurul amali la kufurul itikad ana ganewa to shi imam nasir bin albani yake kafa hujja da wannan yana yi wa ibn qayyim al-jawziya raddi shek salim bin usaymin a cikin hukumu tariki sala nasa shi kuma sai yawa albani raddi sai ce to ai wannan hadisin a ƙarshen zamani ya zo kuma a ƙarshen zamani an ɗauke sallar an ɗauke komai ba abin da suka sani sai kalmar tauhidi shi sa za ta yi musu amfani amma ba yadda za a yi mutum yana ana sallah ya ƙi yin sallah kuma ka ce musulmi ne ana ganewa sai kafa hujja da wannan gabar ku ne wanda yake waljafi anhu wanda ya yi wa ƙur'ani jafa'i ya ƙaurace wa ba ya karanta ta ya aiki da ita sai ce wa ikirama bisultanil muqsiti da kuma karrama duk wani mai jagoranci mai adalci to wani shuba za ta iya shigansa sai ce maka to ai an ce mai adalci ina in baya adalci ba za mu girmama shi ba a'a a girmama shi kuma a bashi haƙƙinsa me dalili da hadisi a cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin كتاب الامارة yace خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا يا رسول الله أفلا ننابغهم بالسيف عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرأى منه شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزي أن يدا من طاعته فإن مات مات ميتة جاهلية yace fiyayyin shugabannin ku su ne wanda kuke musu addu'a na alkhairi su ma suna muku addu'a na alkhairi kuna son su suna son ku yace mafi sharrin shugabanninku su ne wanda kuke ƙinsu suna kin ku kuma kuna tsine musu su ma suna tsine muku okay to sai sahabbai suka ce ya rasulullah na nunabidhum bisayfi inda zalik inda an kai lokacin da ba ma son su ba sa son mu ba ma ƙauninsu ba sa ƙaunanmu ba za mu yi fito na fito da su ba mu yaƙe su ƙwalala sai manzo Allah ce a'a ma a kamu fi kuma sala matuƙar suna sallah a cikin ku yi haƙuri sai ce ala ku saurara man wali alaihi ware duk wanda aka sanya masa wani shugaba fara'a minhu shay'an min ma'asiyatillah yaga wannan shugaban yana yin wani abu na saban Allah falyakrahu ma ya'ti min ma'siyati Allah ya kyamaci abinda wannan shugaban yake yi na saban Allah wala yanzu yanzi anna yadan min ta'ati kada ya ce dalilin wannan ya dena masa biyayya fa in mata in ya mutu bai masa biyayya ba mata mitatin jahiliyatin yayi mutuwa irin ta maguzawa ana ganewa wani hadisi har ila yau na imam muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbansa cewa za ku zo zamanin da shugabanninku su suke ma manzo Allah tambaya ya rasulullah ya ma'aikin Allah ra'aitar a'imma me kake gani in mun kai zamanin da shugabanninmu yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana suna so mu mabiyansu mu ba su haƙƙinsu amma su sun danne mu haƙƙin muna cikin zamanin ko ba ma ciki sai ce fa ma ta amuruna ya ma'aikin Allah ne kake so mu yi mun samu kama irin wannan zamanin sai manzo Allah ce fa'atuhum haqqahum wa sallallahu ma in kun kai irin wannan zamanin su suke neman su ba ku ba su nasu ku sauke ku ba su nasu nakun da suka danne ku roki Allah ya baku fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltu abinda ce kansu shi Allah ya daura musu zai tirke su gobe kiyama akai ku kuma abinda ke kanku ne musu biyayya gwargwado da bai saba dokar Allah ba shi Allah zai tambaye ku yanzu ana nuna muku me ku yi hakuri kuma kuma da alamarin ku zuwa wa zuwa ga Allah a wata ruwaya ta imam bukhari da muslim hadisin huzaifa sai ce sai kunu min ba'adi a imma a samu bayana shugabanni la ya hataduna bi hudaya ba sa taba shiryar da mutane da shirya ta wala ya san nuna bi sunnati ba sa ma aiki da sunnata ana ciki ko ba ciki sai ce wa sai kunu fihim rijalun kulubuhun kulubu shafin fi jusmani insin a cikin shugabannin mazaje za su miƙe zukatansu na shaidanu ne amma a jikin ɗan adam bai ma'ana za ka gansu shugabanni ne amma da zuciyarsu da na shaidan ba bambanci me saƙo wani saƙo manzo Allah ke karantar da mu a wannan gabar wato duk yanda ka tsaya musu za su iya kashe ka a banza saboda wannan abu saboda duk mutumin da aka kwatanta maka zuciyarsa irin na shaidan ko me zai iya yi kaga kenan ana gaya maka ka yi hattara ne ko ka yi takatsantsan sai ce sai huzaifa ce ya rasulallah kaifa asna'u ina daraktu zalik ya zan yi in na samu kaina a irin wannan zamanin da haka zukatan shugabannin mu yake sai manzo Allah ce fasma wa ati' lil amir duk da wannan siffan da aka siffanta maka in ya ba da doka ka ji tabi wa in daraba zaharat ko da ya dake ka a baya saboda mugunta wa akhadha malak ya kwace dukiyarka saboda tsabar zalunci da ke ta fasma wa afi in ya bada dokar da bai saba wa Allah ba ka bi in ya bada dokar da bai saba wa Allah da manzansa ba ka bi kuma kai masa biyayya amma inda ya ce ka saba wa Allah shine kadai ba za ka mai biyayya ba Haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka wasu ka'idoji ne saboda yanayin da za ka zo ka tadda kanka irin zamanin da za ka zo ka samu kanka to kaga wannan hadisan da muka karanto su yanzu akwai wanda ba ma cikin sa ne eh to kaga ashe kenan yi musu bore ba zai hafa muku da ɗane ido ba kuma ne mazala siffanta maka yanayin su an ce mutumin da zuciyarsa na shedan ne to da Allah ya ba ta kaza da wannan me ake so ka mai da al'amarinka kamar da shi zuwa ga Allah wannan shi ne mafitar da ake so ka bi idan ka samu kanka irin wannan zamani amma duk wata dabara taka wanda fa an kwatanta maka zuciyarsa irin ta shedan da Allah akwai dabaran da zaka yi wa shedan akwai wani dabara da zaka yi wa shedan ka kubuta amma in ka maida al'amarin ka zuwa ga Allah zai kare ka daga sharrin shedan to haka su ma in ka maida al'amarin ka zuwa ga Allah sai Allah ya kare ka daga sharrinsu ya cire musu ya shafe basirarsu su kasa komai komai ya rikice musu kuma su kife amma in ka ce dabararka ne ko wayanka za ka kifar da su sai Allah ya kyale ka da dabarar tunda an kwatanta maka an ce zuciyarsa irin na shedan amma a jikin dan adam wato duk yanda tunanin ka kai an wuce saboda ai duk yanda dabarar ka kai da shedan za ka yi difitin sa akwai abin da ma zai maka wanda kai baka sani ba to ga manzo Allah ya siffanta maka su ne saboda ka yi taka tsantsan kuma ka maida al'amarinka zuwa ga wa ka maida al'amarinka zuwa ga Allah kaga wannan hadisi yana karantar da mu yanda ake girmama wato duk wani mai furfura a musulunci duk musulmi mai furfura a girmama shi kaga ɗaya kenan na biyu mahaddacin qur'ani wanda yake aiki da shi yake ɗabbaka shi ma duk inda ka gan shi ka girmama shi an gane kaga kenan ana nuna maka kaga da fitai a girmama su shi ma ma'abuci alkur'ani a girmama shi ko da yaro ne karami abdullahi ɗan abbas ka yaro ne dan karami kuma yana shigowa mai fadan sayyidina umar sauran sahabai ba sa jin daɗi kuna ganin yaro ne ɗan karami me yasa yake shigo da shi mu roba ma muna da yaran da sun girme shi wata rana sai na umar yana so ya nuna musu sirrin da ake shigo da abdullahi dan abbas sai ya jawo idza jaa nasrullahi wal fath yace a fassara wasu suka yi gum wasu suka fassara sai da kowa ya gama sai ya ce yaro haka yadda wannan da cijan suka fassara ka fassara ce a'a ya za ka fassara sai fassara sabanin yadda wa'annan da cijan suka fassara sai sai na umar ya ce ni ma ban san fassaran ayar nan ba a bakin manzala sai kamar yadda yaron nan ya fassara ga yanzu yana fito musu da me darajan wannan yaron falalanci saboda me mahaddaci ne na alkur'ani ya san alkur'ani to kaga abin ake so a nuna maka makaranci mahaddaci na alkur'ani ko da yaro ne karami ka girmama shi ka daraja shi ana fahimta kada ka dena shi kuma kada ka wulakanta shi to shi ma abuci alkur'ani karami da babba kowanne yana bukata a girmama shi alaman girmama shi alaman girmama Allah ne saboda maganar Allah ne haddace me yasa kake girmama lauya saboda ya haddace kundin tsarin kasar ka ko yanzu lauya ya ganka ka dauki constitution din Najeriya ka jefar kai sai da karfin shekare ko zai maka me Dona kotu ai zai sa daure mutum Kuma yana ganin me an wulakanta me kundin tsarin kasansa to mutumin da ya haddace alkur'ani ba za ka ba shi girman shi ba ba za ka daraja shi ba yana ba ta an gani kaga shi girman shi ma na musamman ne saboda mai maganar Allah a duniya akwai maganar da take Allah to kaga kuwa ya cancanci a girmama shi saboda ya haddace maganarwa Allah kada a kaskantar da shi kuma kada a wulakantar da shi sannan girmama ma'abuci jagoranci duk wani mutum ne jagoranci sawa'in sarki ne da sarake ne ko ko da yana da wani iko na jagoranci a cikin al'umma to shi ma a girmama shi kagar nan nan ne mutane ake samun matsala da su idan wani shugaba ya zo ana girma sai ce ji malaman nan fa suna ta abin nan saboda kawai kaza kaza ga wannan ba daidai bane girmama shugaba yana daga cikin girmama Allah saboda haka kuma shi dan an girmama shi baya hana a mai nasiha kuma baya hana a gaya mai gaskiya ana gane girmamawa daban kuma gaya masa ne gaskiya daban ana fahimtar wannan saboda haka shi in za a mai nasiha daga cikin girmama shi ba a yi a fili manzala ce man arada an yansaha li sultanin fala yubdi lahu alaniyatan duk wanda yake so yi wa ma'abuci jagoranci na tsiya kai ya fito fili falyakhlu bihi ka keɓanta da shi walyansahu sai ka mai nasiya fa in qabila in ya karba daidai wa illa in bai karba ba faqad adda alladhi alayhi kai a matsayinka na malami ka sauke nauyin da Allah ya daura maka kuma in ka mai baya bukata ka zo ka ce ai na ga mai bai ji bane ba wanda ya saka don gaya wa mutane ma haka kana kara sa mutane su masa bore ne ana gane magana wannan tsakaninka da Allah kuma wa kowane malami yake da wannan haƙƙin ba in ba ka da alaƙa da misali gwamnan kaduna in ma zai nemi malamai ba a sa ka a lissafi to ba ka da hurumi ka zo kan mimbari ko wani abin da ka ce za ka mai nasiya ai akwai malamai da suke gaba da kai wanda yana jin su ko da bai kai ka ilimin ba amma ya fi yarda da su to su ne haƙƙin su gaya mai gaskiya yake kansu kai Allah ba zai tambaye ka ba shi ya je inda yi ba daidai in ma ya yi oho kai Allah ba zai tambaye ka ba wanda suke kewaye da kai wanda kake da iko da su sai ka gaya musu gaskiya in ka samu damar da za ka iya mai nasiya daga kai zai shi sai ka mai nasiya yalla bai to Allah kaza Allah kaza a wuri kaza akwai baraka a wuri kaza akwai baraka a duba shikenan kaga ba wai kujeran shi kake so ba kana haskaka mai abin da ya boyu ne gare shi dan ya gane ba ma ka fito ka ce mugu ne azzalimi kaga ba zai gane ka ba kawai zai tunanin kana kana gogoriyo da shi ne to zai taka ka kuma zai ma duk abin da zai iya saboda zai iya yana so ya kare kujeransa ne amma tun da ka mai nasiha kaga kana mai nasiha ne saboda kana so ya gyara abin ya san yanzu da ka mai a boye ai ya sani ka san cewa ba tozarci kake mai ba kana so ya gyara ne Allah ji kan malam Abubakar Mahmud Duni Allah kuma ya ji kan Alhaji Shehu Shagari tsohon shugaban kasanmu. mu yace duk lokacin da ya ga malam Abubakar Mahmud Gumi ya zo vila to ya san akwai matsala yace zai ce mai a wuri kaza akwai matsala a wuri kaza akwai matsala a wuri kaza matsala akwai asara yace in dai ya ganshi ya zo to abin da zai zo ya mai kenan kuma bai faɗi wannan ba bayan malam abakar mahmud gumi ya rasu ne wani lokaci yana faɗin wannan magana to kaga kenan kuma a duk iya sanin karatun da kake ji malam ka taɓa ji ya zo ya ce maka mun gaya musu sun ji to ku kuma mutane fans kenan yan aburge kun fi so malam ya zo ya yi kyakkyaka a ce Allah ya saka da alkhairi a gaya musu ko ba sa so ba haka shari'a ta ce ba ana ganewa ba haka shari'a ta ce ba kowanne ana so ka ajiye shi a inda ya dace su ana gaya musu saboda ana so su gyara ne to in ka fito fili kana abin nan kaga abin nan kan zai fara nuna maka terere kuma da haka ake yin bore kuma boren nan baya haifar da ɗa mai ido sai dai a halaka al'umma kuma abin da kuke nema ba za ku samu ba su waye suka cutu mu ka duba august 10 ya haifar da ɗa mai ido an ɓannatan mana da matasa da a banza kuma ba abin da ya faru kuma ba daina abin da ake ba wani ƙaruwa ma yi aka manzala tun da ya siffanta maka su zukatansu irin na shedan ne kai yi haddara ɗan mutumin da aka ce ma zuciyarsa irin na shedan ne ai kuma kamata yi taka tsantsan da shi to amma mutane suka kasa ganewa suna ganin in ba haka ka yi ba kenan kaman kana tsoron su ne a'a ana nuna maka ka maida al'amarin ka zuwa gawa Allah shi ya kawo maka mafita amma in tunanin dabarar ka ce sai Allah ya kyale ka da dabara Allah ka shirye da mu wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito sa cikin Kitabul Adab babun fi tanzilin nas manazilahum saboda yanayin lokaci wannan gabar za mu tsaya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi a hadisin amru bin shu'aib insha Allah subhanahu wata'ala in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu kai a cikin karatun da muka yi alaikum salam na'am na'am mu anan ayi muna gani in ana ma shugabanni addu'a kaman wai kana neman matsayi ne a wurinsu. su wannan shine sunnar da manzo Allah ya karantar da mu eh ga hadisi ma karara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin anan sai ce la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala umara'ikum wasbiru fa innal amra qarib kakku yi wa kawukan ku munanan addu'a kakku yi wa ƴaƴan ku munanan addu'a kakku yi wa shugabannin ku munanan addu'a ku yi hakuri da duk muguntan da za su yi muku Allah yana gab da kawo muku mafita kaga hakurin nan ibada ne to yawancin mutane an ce su yi haƙuri sai su ga kamar ana cewa wai irin ka kyale su akan abin da ka karfafa su a'a ba a ce ka karfafa su ba ku yi haƙuri ku mai da al'amarin ku zuwa ga Allah idan kuka kai kukan ku zuwa ga Allah ai Allah zai kawo muku mafita ko to amma in kuka ce dabarar ku sai Allah kyale ku da dabarar ku kuma in aka kyale ku da dabarar ku za ku samu abin da kuke so ba ku samu ba shine bambancin mu da su Allah ka ganar da mu na'am abin muka karanta daidai mana roƙon Allah ya karɓa. wanda muka bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yadda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da azurta mu da su muna roƙon Allah ya kusasa zakatan su ya sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ya tasi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da addinin mu da rayuwar mu Allah muke roƙo ya kame hannayensa kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokansa ba wanda gina wannan masallaci su daukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ko fe da nasa da mu shi Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ya Allah muna roƙonka ka bamu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk